Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin namu da ke nazarin hanyoyin shawo kan abin da hukumomi ke ɗauka a matsayin bautar da ƙananan yara da ake yi a ƙasashen nahiyar Afirka da dama. A makon jiya, bakin sun ambaci matakai uku na shawo kan wannan matsala inda kuma za mu ɗora kenan yau. Ya kamata duk dokokin da suke kula da wannan al'amuran aikin yara da kuma ma'aikatu wanda suke kula da su ya kasance suna aiki tukuru tsakaninsu da Allah don su kawo gudunmuwa wajen tsaida wannan al'amarin saboda kaga akwai ma'aikatan aiki kenan kwadago akwai ma'aikatan ministan shari'a wanda yake ciki kai har abin nan birgar ke da kai duka masu kula da wannan abubuwan amma sai ka gani a kwana a tashi kamar abin ana tuka yana ana eh, ana kawai da kai kawai kai na kaba mm. kenan ya kamata su ma su yi raskwana su diba su gani menene ba ya yi cikin aikin nasu kuma yaya ne ya kamata a kawo gudunmuwa don aikin nasu ya yi tasiri sannan na ƙarshe sai a diba cikin wannan babban kundin na, na cin rani mm. a diba a gani yadda ya kamata a, ɗoki wannan aikin yara da muhimmanci. kuma a samu a biyo hanyoyi na gari wanda ya kamata cikin zuwa bakuncin ya zamanto an yi amfani da dokokin da ya kamata su kare yara daga wannan safarar da ake yi na ƙasa zuwa ƙasa. Wato a eh. ɗauki hukunci ko kuma a kafa dokoki masu tsanani. Masu tsanani, masu tsanani. Za su haramta da eh. fita da yara zuwa cikin. Eh, masu tsanani ba wai dole ba sai an zo ana ta kama mutane ana kai su kaso da wani sauran saboda mu mun san wannan ba ta zuwa ko ina. Ba a taɓa maganin irin wannan abun ba ta wannan fannin. Su wanda suke yin wannan abun su ya kamata a shawo hankalinsu kuma inda hali ya zamanto ana sama masa aiki wanda zai sa su mance da wannan haramtaccen aikin nasu. Mal Ibrahim a ƙarshe waɗanne sharori ne za ka iya bayarwa kai kuma wannan za su iya zama mafitar wannan al'amari da ake ci. To, shawara dai na farko ba ta wuce a ci gaba da waye malumma kai, malaman addini da hukumomi su ci gaba da waye mutane ke dangance da illa aikin yara tunda wasu har yanzu ganin suke kawai dudumi ne ake yi abin baya da illa wasu kuma sun gani din ga illa amma saboda wasu dalilai nasu da wata aƙida har yanzu sun ƙi lankwasawa amma in dai kullum a ci gaba da tunasarsa musu kullum a ci gaba da tunasarwa wata rana mutum ya rai ci kai abin gare da ake gaji gaskiya ne mm. kenan ƙungiyoyin harhula masu kare hakkin yara kada su gashi su ci gaba da ba mutane horo na a san yadda za a yi a kare yara daga wannan aiki na biyu akwai zancen mahimmancin aka yaro makaranta tun da Niger yanzu mun wai ba ma matsalar ba ma na ba a kai yaran bane a'a ana kaiwa to yanzu ya ne za a yi yaran su ci gaba da karatu har su kai wani mataki har su kai wani aji na karatu tun da aiko kirgaga da ake yi ta kyautatuwar rayuwa cikin duniya wanda kowane lokaci an kai rahoto a ce ai Nijar na baya sai mutane su yi ta jojin waya a ce a ah, mu ba mu yarda ƙasa yanzu kamar wacce a ce ta wuce Nijar ƙasa kamar wacce alhali ba su tambaya wai menene ke sa Nijar ɗan gana yau baya cikin abubuwan da ke sa kashin wanda ake ba Nijar matsayin da ake ba Nijar yana dawowa baya akwai hadda dadewar yara cikin karatu mutane ba san da wannan ba sannan kuma akwai abin da ya danganta yawan likitocin da ya kamata a kai ga yawan wagga al'umma su ne ba wai wani dogayen gidaje aka aiki da su ba yawanci ba wasu mutuci ba a ba wannan bane kenan yanzu babban aikin da za a yi na ji daɗi da gwamnati ta hiddo wannan tsari na eh, makarantun kwana na 'yan mata to ina ganin 'yan an ka jarraba shi an ka ga abin da ya bada ya kamata kuma a jarraba makarantun kwana su ma na maza tunda ai ko ana son yi lakwal din bahaushe ke cewa sai da ruwan ciki ake shan ruwan jijiya wanda bai da abin da ya ci ba abin da zai ba yaro ya ci ana so ko ba a so da kwal ba za ta nisa ba ba zai ilimi mai nisa ba in ka mm. ci so ba gobe ka shi ko hura baka sha ba jibi dole ka yi kwana ko wani aboki ne gabi ku je ku wucewa. ko ku ku wani abu dan ka samu zara ka samu ko ka sai ka yi kenan wadda ake nan ana raskwana ana ganin yankuna yankuna na ƙasa inda ke da ko mutane ana son haga labeta ana gina makarantun kwana na mata ya kamata wannan binciken a ja shi a kai shi kuma haga su karan kansu 'yan samarin da ya maza a kawo su wa'anda suna cikin yankuna wa'anda mutane ba su da ƙarhin su bi sau da ƙafa yara har su kai wani mataki na karatu ya kamata shi ma wannan a yi shi sannan na yarda da bashar inda yake zancen ya kamata a canza fasalin yadda mata hiyar boko ke ta yata mu tunda ba kowa bane ke iya shiga boko har ya kai ƙarshe har ya kai ƙololuwa a'a yanzu ni zan baka misali me yasa ni ce haka nan ni a shekarar da aka samu sai'i garinmu mun kai mu sattai ajin farko ajin farko da ni raskwana daga baya bayan duk mun girma ni ga mun fi mu haka jami'a cikin mutum sattai ina saura duk ga hanya an yi ta zubda kenan wanda ba shi iya karatu har shi dogo ya kamata tun da wuri su masu bada horon su lura da wani ba shi iya dogon karatu nan ya kamata a kai shi wajen koyon aikin hannu kuma koyon aikin hannu ma nan ma mun fara ganin akwai wani cikas ba kasawa ka koya ma yaro aikin hannu cikin wani yanki inda abin da an koya mishi a shekara sai a yi bai wuce so guda ko su biyu za a bukatar masu wannan abin kamar yanzu ka koya mutum mai menisiri yana cikin wani mugun kawai aikin kafinta mm. ko kuma aikin buga ƙohohi waɗannan wanda ake sama gida duka cikin garin nasu sai a yi shekara wani bai gina siminti ba balle a kawo na asa ah, eh laka ne duk ginin laka ne hmm. balle har ma ya nemi wannan abun ya zo ya sa kenan nan ma ya kamata a ce an yi raskwana horon da ya kamata a bada tunda boko ma menene an yi tayi an yi tayi mutane na sa su suna ganin kamar in ka sa yaro boko ka huta giya da aka sai ya kai labari yanzu ta haya ta yi ta haya mutane na karuwa ayyuka na ragewa yakka yanzu dan kai boko ba gama lahiya bane dan kai boko ba labari za ka yawa ba kenan wannan abin shi ma yana cikin abubuwan da kuma ya sarar da gwiwan wasu uwaye suka ce akwai abin da kowane lokaci ake cima model abun gwaji hmm. cikin gida yan aka ɓace wanda ke babba aka riga sashi yayi bai kai labari ba to na bayan nan duka akwai waya cewa za su yi yawa na maɗin ga yanan da yayi yayi ni zani ci gaba da ina bada ɗiyana suna tiya daga baya suna dawowa ba su yi komi ba kaga wannan matsala an same ta wajen bukon yanzu wajen koyan aikin hannun ma ilfoko a yi la'akari da wannan abin ka a koya ma yaro abin da in ya koyo ba zai ci unhwanin shi ba a koya ma yaro abin da in ya koyo shi ci unhwanin shi sannan na ƙarshe ba a ƙarshe hmm. an yi magana su bashar ya yi magana su waɗanga masu ɗaukar yara suna ƙetare ƙasa da su lalle sanin kowa ne har zuwa baya bayan nan akwai sakaci na hukuma tun da bashi wa kana ganin mata ga suna ayari guda sun taho da yara kuma har za su tsallata iyaka ka musu magana in balaguro ne wanga cikin ƙasa an yarda kuna iya ku ce za ku tsaya a wanga gari za ku tsaya ganin dangi za ku tsaya wajen biki mai tsallata iyaka tare da ayari na yara kuma alhali in ma aka ce ku baro tsakarin haihuwar yaran nan ba ku da daga nan ai an san akwai wata manufa kenan nan ma ya kamata a ce a sa ido sosai akan iyakoki kwaran matakai a sa ido sosai na gani kwanukan baya hukumomi sun tsaye da cikin jihar nan tara magana tsakanin jihar da magana da agares wani ayari na wasu mata wanda za su tsaya sun ba wasu za su yi ba ba hausa su hasawa ba kenan dole sai an sa ido dole sai an yi takatsatsan dole kuma sai an ɗauki matakai waɗanda ya kamata domin a shawo kan matsalar aikin yara. Nan kuma za mu dasa aya a kan wannan batu sai mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Bashar Mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa sai jagoran tattaunawan Sulaiman Muni Barma a madadinsa duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri.